ji ya bar zaɓa ta yi na bar ta ha abada. kuma yau ake zana'i da pdp a kankiya ni aka aika na tsohon kafa nan ga zan yaga apc Ɗaruruwan jama'a 'ya'yan jam'iyyar PDP sun fice daga jam'iyyar tare da yaga katunansu na tsohuwar jam'iyyar a ƙaramar hukumar Kankiya. 'ya'yan jam'iyyar ta pdp sun bayyana ficewar tasu daga jam'iyyar ranar lahadi 18 ga watan 12 na shekarar 2022 yayin da jirgin yakin neman zaben dan takarar gwamnan jihar katsina karkashin tutar jam'iyyar apc ya sabka karamar hukumar kankiya tare da dan takarar dr dukka umar radda jagoran jam'iyyar apc a jihar katsina mai girma gwamnan jihar right honorable aminu bello masari shine ya jagoranci amsar su ya kuma sanya musu albarka yayin da ya halarci taron rufe gangamin yakin neman zaben na shiyar daura a ƙaramar hukumar kankiya wadda ita ce ta ƙarshe a bisa jadawalin yakin neman zaben a shiyar daura da yake gabatar da jawabinsa yayin gangamin mai girma gwamna aminu bello Masariya ce a yau an kammala zuwa ƙananan hukumomi goma sha biyu da wannan mazaba ta ɗan majalisar dattawa ake kira da na zo yau kanke musamman don in miƙa godiya ta ga 'yan jami'ar apc tun daga karar hukumar ɓaure har zuwa ga karamar hukumar kankiya irin yadda aka fito aka tarbi aka bada cikakken goyon baya ga ɗan takarar tafiyar apc wannan ya tabbatar da cewa mutanen kazina ba su manta ba da halin da aka shigo da halin da ake ciki yanzu da irin yadda aka taho shekara takwas cewa akwai bukatar jam'iyyar apc ci gaba da gudanar da al'amuran najeriya da jihar katsina da sauran duka matakai saboda wannan hanyar ce an sa turba ta da za a kubutar da al'umma kowa ya zauna da kanshi ya kasance maimakon wani na kasa wannan sama kowa na daidai lokaci guda saboda haka jami'an tsaro ku kyale mutane su yi abin da suke taron siyasa ne jami'an tsaro wannan taro na siyasa ne ba taron gwamnati ba ne mu ƙara godiya ga Allah madaukakin sarki kuma kamar yadda aka sani za mu kammala babban taro a birnin Katsina bayan an gama zagayen ƙananan hukumin Allah ya sa dan waken sama shi ma ya ji mai Allah ya sa mai riga ɗaya koma yana da hudu mai hudu yana da sha biyu mai sha biyu yana da ishirin da hudu na san mata ne ba zan so ce mai ɗaya da biyu nashi jawabin ɗan takarar gwamnan Dr. Dukko Umar Radda ya yi ma Allah godiya akan yadda jam'iyyar APC take ƙara samun magoya baya. Ya ci gaba da jaddadawa idan Allah ya bashi gwamnan jihar Katsina zai yi adalci ga kowa zai rike amanar al'umma ba zai ci amanar al'umma ba zai kula da rayuwar mata matasa marayu da gajiyayyu. Inda ya cika ɗa ne shi kuma haihuwar ɗa ne to ya san mutuncin iyayen shi mu a jam'iyyar mun san mutuncin mu muna kare mutuncin iyayenmu ba mu zagin su ba mu ci masu mutunci ba mu wulakanta su jama'a mutanen kankiya mutanen Jagoran jam'iyyar APC a ƙaramar hukumar Kankiya daraktan yakin neman zaɓen duk Jobe da Tinubu da Shatima Jarman Kankiya Aktad Ahmad Musa Dangiwa shi ne ya kawo 'ya'yan jam'iyyar adawa ta PDP zuwa jam'iyyar APC ya sha alwashin ba jam'iyyar PDP wuta a ƙaramar hukumar Kankiya. 'Ya'yan jam'iyyar ta PDP da suka dawo jam'iyyar ta APC sun bayyana cewa. Koma jam'iyyar APC na taho da mace 370. Na bola ahmed Tunubu zan kama ma mai bulala kuma zan kama ma mai gemu da yadda allah a akwatinmu idan an diba sai an kwakula an kwakula sannan a samu ɗaya ko biyu ta jam'iyyar pdp a kan apc ya jam'iyyar pdp a da wadda ta rike makamai kala-kala na jagorancin mata daga yau na aje na bari ni na koma jam'iyyar apc mai albarka na taho tare da mata yan pdp masu amfani yanzu haka na zo da mace 360 rada na aje ina da mace 188 amma jin na aje suka dinga zuwa suna kawo kansu sun bi sun bi saboda haka apc tun daga sama har ƙasa insha allahu rabbi Allah kare ji kanki abba tukur abubakar a wannan rana na dawo jam'iyyar apc jam'iyyar apc dama jam'iyya ta ce can na dan je kwacalo ne kuma a kwacalon ni ban ji daɗi ba an ci amana ta an yaudare mu an zidda mu mutunci an kuma cuci al'umma saboda haka na duba inda za mu zo mu nemi a ceci jihar katsina baya wuce wannan apc wallahi in muka yi kuskure muka bari pdp ta shugaban jihar katsina mun bani mun lalace mu zo mu ceci jihar katsina da allah in allah ta karamo kuma kankiya ta apc ce ina mai tabbatar muku sanata a daura zone in har pdp sanatan pdp ya ci karamo kuma kankiya mun yaye mai a jihar katsina shi sanata in har ya ci karamo kuma kankiya mun yaye mai a jihar katsina shi sanata ina so ku gane ni ne wanda na hana sanata bacci ni ne wanda na sa sanata yawo ni ne wanda na sa sanata kuka da roƙon alfarma cikin ɗan lokaci kada yayin taron dr duka umar radda ya gabatar da ɗan takarar kujerar sanata na shiyar daura honorable nasiru sani zangon daura sai ɗan takarar kujerar ɗan majalisar tarayya mai wakiltar kankiya kusa da yangawa right honorable abubakar yahaya kusada da kuma ɗan takarar majalisar jiha honorable salisu hamza rimaye sai kakakin majalisar dokoki ta jihar katsina right honorable tasu musa mai gari zango 'yan majalisar dokoki ta jiha 'yan majalisar zartarwa ta jiha manyan 'yan siyasa maza da mata da dai sauransu Ƙarshen rahoton kenan, Awal Ahmad Shago, Mobile Media Group.